daidai da 20 ga watan agusta shekarar miladiya ta da goma bakwai wannan shine kaset na takwas daga cikin jirgin kasusuwan karatun littafin alfiyatul iraqi ta musalahul hadith a darasin baya na yi kuskuren cewa na shida na biyar ko ya kamata zama na bakwai ne wannan shi kuma ne na takwas insha Allah Allah ubangiji ya samu dace wannan littafi na alfiyar iraqi muna amfani da ta tahqiqin malam arabi al-da'iz al-firyadi wanda muke karanta mukaddima da yema wannan tahqiqi zamu tashi a shafi na 33 a gabar da ya kira yake da suna inayatu ina ulama'i bil alfiya inayatu da ulama'i bil alfiya ma'ana bayani akan irin kulawa da muhimmancin da malamai suka baiwa alfiyatul iraqi fi mustalah malam yace intaha al-iraqi min nazami alfiyatihi هذه في يوم الخميس الثالث جماد الآخرة سنة ثمان وستين بعد المئة السابعة للهجرة الإمام زين الدين العراقي رحمه الله يا جما ربوت ون للتافي نألفية يا جما تآر وعكنسا رانا الحميس وان دي دي دي, دي أكو جوات جماد الآخرة شكرة تريشدا da 768 ma'ana yau da rubuta wannan littafi shekara 600 kenan da 70 a lokacin da ya wannan littafi bayan da ya littafin ya rayu kenan shekara 38 a duniya bayan da ya littafin kaga wannan shi ba shi damar ya daɗe yana karanta da littafin na fata mun gane wannan kamar yadda zai ambata mana gashi nan yake cewa wala allaha min awa'il kutubi kana iya cewa ma ta yiwu wannan littafi na daga cikin littafin shi na farko-farko duk yake ya tabbata kamar yadda ibn hajarin ya ba da labari da kan shi a cikin eh, imba'ul gumari bi amba'il umar wanda yake labarin malamai da dalibai da mutane da ya zamani da su mujalladi goma a wannan littafin ibn hajarin ya bada da labarin cewa littafinsa na farko shine sharhi ko kuma tahrijin ihya ulumuddin mai girma din wanda ya ce ya yi shi babba daga baya ya rairaye shi daga baya kuma ya rairaye wannan rairayewa wannan shi ne wanda aka sani almuguni an hamlil asfari fil asfari da takriji fi al-ihya min al-akhbar wanda ake buga shi tare da littafin ihya wa ulumuddin to amma wannan din ma ga alama na daga cikin tafan shi na farko farko tunda lokacin da ya fara karantarwa da aiki na ilimi yayi sai ce wa awwalu ma katabahu fil mustalahi alhadith fi mustalahi alhadith kuma wannan shine abu na farko da malam iraki ya rubuta akan ilimi na mustalah alhadith wa umruhu yunayyifu alal arba'in. a lokacin shekarunsa suna kusa da sun yi dan kusa da arba'in yana da shekaru arba'in da uku umruhu yunayyifu alal arba'ina shekarunsa arba'in da uku a duniya lokacin da ya rubuta bayan rubutawa kuma ya shekara talatin da takwas don kada shekarunsa da ya a duniya ga talatin da takwas eh, waɗanda ya bayan rubuta littafin ko ga arba'in da uku shekaru na kenan tamanin da ɗaya dama ibn hajarin a cikin dai wancan tarihin ya ambaci cewa malamin nasu ya shekara tamanin da ɗaya har yake yin wato abin nan bayani akan cewa da da albulkini da wannan shi malamin dukkanin su shekarun da suka yi a duniya kusan iri ɗaya ne da yawan watannin da komai ya ambaci wannan a tarihinsu ya'ani ba da rusuhi kadamihi wata akulihi da zarika ma'ana ya yi wannan rubutun ne bayan kafafun shi sun tsayu kuma ya zama ahadi ya cancanci ya haka ba gaggawa ce yayi ko son a sani ko ƙoƙarin a yi marmaza a ji labarinsu. wa ashe da nazmiha ma yuqaribu al sana sannan kuma bayan rubuta littafin ya shekara kusan 40 nan the bob shine 38 din wa kana tullabu khilal hadhihi al-fatara yatawaraduna alayhi li akhadha albai sun kasance tsawon wannan lokacin suna tahowa gare shi domin koyan karatun littafin wa qira'atiha da karanta littafin a hannun shi wa dabti alfadhiha anhu shifahan da kuma sanin sanin wasalce ce ta daidai a wurin shi kai tsaye suna ɗauka daga asalin malamin da ya yi ta kenan waƙar waƙa'at min tullabi sunnatin nabawiya an hasana littafin ya samu matsayi mai kyau a wajen malamai ɗaliban sunna idh kana ta'azzaru alaihim hifz kitab ibn salahi bi kamili saboda haddace littafin ibn salah gabaki ɗayansa yana da wahala falakasahu lahum fi nazmin wajiz sai zama a iraki ya yi aikin takaita musu littafin a cikin waƙe matakaitacce wa za da hun ta haƙiƙatin wastidirakatin kuma ya ƙara tantance wasu matsaloli na ilimi wastidirakatin da kuma wasu ainihin a tsinkaye ta akan yi a kan ibn salahi laisar inda ibn salah waɗanda ibn salahi bai ambaci su ba au zahala anha ko kuma ibn salahi ya rafkana daga barinsu shi ne yake cewa lakhastu fi habna salahi ajma'a wa zidtuha ilman tarahu mawdi'a lakhastu fi habna salah na takaita a cikinta ibn salahi wato wannan abin nan kenan an aje mudafu ilaihi mawqi'ul mudaf ay lakhastu fiha kitab ibn salah na taƙaita a cikinta littafin dan salahu ajma'a gaba ɗayansa wazittuha ilman na ƙara kuma wasu ilmomi tarahu mawdi'a za ga waɗannan ilmomi a wurin da ya kamata ka gansu faqad kana limanzilati al-hafiz al-iraqi atharun kabirun fi intishariha matsayin shi kanshi al-imam al-iraqi kamar yadda ibn hajar yake faɗa cewa shine malamin da yafi kowa kwarewa yake su dai basu ga malamin da ya kai shi kwarewa a ilimin hadisi a zamanin ba to wannan matsayin zai baiwa da tabi'atul hal zai bayar littafin damar yaduwa sunan malamin da darajarsa zai ba wa littafin damar yaduwa da duk abu idan ya zama yana da wani brand name da yake bakin ɗinsa to da sauki ya tsufe da wanda bai da wani uh, abin nan brand name to uh, asarun kabirin fi tishariha faqad intahat ilayhi riyasatu fi ilm al uh, eh, eh, shine mutumin da ya kai karke wajen shugabanci da jagorancin ilimin hadisi wa bihi takharraja ghalibu ahli asari mafi yawan mutanen da suke malaman hadisi ko ɗaliban hadisi a zamanin to shi yayi graduating din su irin su shi ibn hajar din irin su nuruddin al-haythami irin su dan shi abin nan abu zur'a al-iraqi musamman waɗannan guda uku ibn hajar ya ba da labarin cewa shi baya wajen sa'ad da iraqi mutuwa ta haranto masa amma an gaya musu cewa an tambaye shi su wane ne za su gaji iliminsa ya ambaci waɗannan guda uku ibn hajar ya ce kuma da ni ya fara ni ya fara ambata eh, ya kuma alhamdulillah na fi kowa a cikin sauran nan damuwa da hadisi saboda zainuddini abin nan walidinin iraki shi ya shagaltu da wasu abubuwa banda hadisi da haka sai suka sa ina yasa da hadisi ba ta kai ta irin tawa ba shi kuma haisami ya ce fanni ɗaya ya sani a hadisi akan shi ya tare shi ne magana akan zawa'id yace kuma wannan fannin malamin namu shi ya koya mishi shi ya kware hatta mu littafin sa yace iraki ke rubuta su yace wannan ya ba shi dama ya mu marasa sosai da gaske shi a hadisi yace ta yadda in yana kwararo hadisi sai ka dauka mai malamin kwarewa yace amma ba ya fi malamin bane saboda hadda ita ce mu marasa. yana cikin inba'ul umari bi al umar Eh, ibn hajjirin ya ji daɗin wannan shaida da malamin ya bayar a kan shi cewa lalle shi ne magajin ilimin sato duk waɗannan da su siftu bin al'ajami da su wane ne dukkaninsu wato daga ibnu daga zendil iraki suka taharruji babu shakka akan iraki ya kai ya kawo matsayin shi na malamin hadisi malamin masanin ilmomin hadisi littafan shi suna nuni zuwa ga haka Allah ya gafarta mashi ومن الذين أخذوا عنه الألفية attaqiyul fasi al-makki daga cikin wanda suka koyi littafin alfiya a gun al-iraqi akwai al-allama ainihin wato taqiyuddin al-fasi wanda taqiyuddin al-fasi ya rasu ja shekara 832 kamar shekara 606 kenan a yau Allah ya gafarta mishi sunan shi kenan Abu Tayyib Muhammad bin Ahmad Binu ali alfasi da kaji alfasi to nan afirka ne kenan fas garin garin dariƙan eh, eh, eh malikawan nan da ka shi ma ba malike ne malamin fikihu malamin hadisi malamin tarihi ya gamu da iraki da Fayruz abadi da ibnu Hajar duka ya karatu a su ya kware yana da littattafai sun kala daban-daban fiye da guda ashirin eh, ya makance kafin rasuwarsa to bayan karatu a gun iraki kuma ya karatu a gun ibnu hajarin kama sarraha bihi fi zail taqid kama yadda ya fara karara a zail din da ya malitafin taqid wal idah yace akhadtu anhu al alfiyah al hadithiyya wa sharhaha bi qira'ati na koyi littafin alfiya hadisi da sharhinta a wurinsa bi qira'ati ni na ja baki malan ya muni bayani wa qad kana al hafiz ibn hajar al asqalani hakanan al imam al hafiz ibn hajar askalani rahimahullah wanda ya rasu da shekara 852 kamar shekara 586 kenan tilmidul nabi ibn hajar wanda dalibin wannan malami ne iraki wa fuhu fi ilmin hadith kuma mayansa wanda ya mai gurbinsa kamar da muka ambata a wajen ilimin hadisi akhadha anhu al-alfiya shi ma ya koyi alfiya a wurin malamin wa sharh wa sharhaha kuma ya koyi sharhin nata wa tabahasa ma'ahu fiha kuma sun yi daɗe suna tattaunawa ibnu hajarin ya je ya karanta wasu maganganu ya zo da ƙare-ƙaren bayanai ko wasu isti'rabat ai tattauna sosai a kanta. ya kulu ibnu hajarin ga abinda Ibn ibnu yake faɗa yake cewa wa bahasu alaihi sharhahu ala dumati mun tattauna mun yi karatu a cikin sharhin da yayi mawaƙen nasa akwai sharhin da ya mawaƙin kun gan shi shine wannan gashi sai dai an samu kuskure kamar da malam ibnu zai faɗa mana a gaba ana buga shi da sunan da ba sunan shi fathul mughif bi sharhi alfiyat alhadith zainuddin abdurrahim ibn al-husayn al-iraqi to kuma ga fathul mughif bi sharhi alfiyat alhadith nasakhawi wanda ake buga shi wannan a cikin mujalladi biyar na darul minhaj wannan haka yake iya kashi kenan sharhi ne takaitacce yake mata ba sunan shi kenan ba na gaskiya an samu kuskure ne wajen sunan ana buga shi da wannan sunan na kuskure shine sharhin manzumar da shi malamin yau ya mata da kanshi ina fata mun gane wannan magana ibn hajar ya faɗi ta a cikin imba'ul gumari bi abna'il umar wa fil majma'il mu'assis lil mu'jamil mufahris kenan wannan ma littafin ibn hajar ne a cikin mujalladi hudu wanda yake magana shi kuma akan akwai al-mu'jamul mufaharis sunaye na ɗalibai da malaman da ya karatu a gurin su mujarrada haka tarajim gajeru gajeru kamar da suke a cikin takari da sai kuma zo ya mushi sharhi ya fada shi shine wannan littafin al-majma'ul mu'assis lil mu'jamil mufaharis anan yana ambatan tarjumar da tsayi yakan kawo ma riwayoyi da isnadoji da fawaid haka mujalladi hudu ina fata mun gane wannan to anan ibnu Hadirin ya sake cewa wana zama ulumul hadisi fi alf baitin malamin mu iraki yayi waƙen ilimin hadisi cikin baiti dubu qara'atuha alaihi na karanta su a hannunsa bahsan karantawa na tantancewa na bayani dalla dalla wa sharhaha na karanta sharhin ta kuma qara'atuhu alaihi aidan ko wa sharahaha qara'atuhu alaihi aidan ya yi sharhin ta kuma na karanta sharhin a wurinsa ga yanayi ce a duba al-mu'jam al-mu'assis a mujallaji na biyu shafi na ɗaya tamanin ولذلك كان له مزيد عناية بمنظومة الشيخ da ka shi bin hajarin ya zama yana da ƙarin ya bai wa waƙen ƙarin muhimmanci fiye da sauran mutane yudarrisu ha da tsullabi yana karanta da ɗalibai wannan waƙe a makarantarsa wa yujizu biha da ashabi yana bayar da ijaza idan ka karanta ta kuma sai baka certification akan cewa ya halasta maka kaje karantar da ita wa qad kataba alaiha nukatan aziza ya rubuta kuma wasu fa'idoji masu daraja a jikin munuskarsa wa mata walam yukmilha kama sayati sai dai ya mutu shi ibn hajarin bai gama cika waɗannan fawaid din ba ballantana su fita a matsayin littafi Allah ya gafarta mishi idan faqad bada al-ihtimamu bil alfiyati min talamid an mala ya ce wannan yana nuni zuwa ga cewa tun malamin yana raye a duniya aka samu bayar da muhimmanci ya tabbata ga littafin ta ɓangaren ɗalibansa wahum kasiyar ɗalibansa na da yawa fa'asha'uha suka yayata wannan waƙe a duniya fa'asha'uha fi durusin suka ainihin yayata ta a cikin darussan su wa raghabu fi hibbiha talamidan kuma suka kwadaitar da ɗalibansu akan haddace ta wa kana ba'dhu minhum ruba mastadraka ala nazimi tasiha baitin ana samun wasu ma a cikin waɗanda suke yi ma mai littafin tsinkaye su gyara wani baiti da suka ga cewa yana da ɗallan ƙwasa ko karaya au takmila maqsadin ko ciki wata manufa da suke ganin akwai gidi a cikin ta au nahwa zalika ko kuma makamancin haka mithlu ma fa'al ash-shaykh al-hafiz burhanuddin ibrahim ibn muhammad ibn muhammad al-halabi al-ma'ruf bis-sibt ibn al kamar yadda aka samu sibtu ibn al-ajami wanda sunan shi Muhammad Ibrahim ibn Muhammad ibn Muhammad mutumin garin tarabulus ne Ibrahim ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Khalil at abu al Wafa shi ake ce masa sibtu ibn al-ajami malam sibtu ya rasu da shekara 841 kamar shekara 500 kenan da 97 a yau Allah ya gafarta mishi yana daga cikin manyan malaman hadisi ba shafi'e ne shi ma littafin shi shahararre shi ne al-iqtibatu bi marwiya bil ikhtilaf wanda yake magana akan malamai wanda suka samu rudewa a ƙarshen rayuwarsu yana da sharhin ashifa a cikin mujalladi hudu sharhin ashifa ɗinsa da kuma littafin abin nan asma'ul mudallisi na juz'i kankani babban malamin hadisi ne Allah ya gafarta mishi faqad zada al-alfiyati li shaykhihi an-nazimi abyatan adida wannan malami sibt ibn al ya kakkara wasu baitoci akan waƙan malamin nasa nazama fiha ma ahmalahu shaykhu al-iraqi aw nazamahu yana rera wasu abubuwa da iraki bai ambace su ba ko kuma iraki din ya ambace su walakin ra'a huwa annahu yahtaju ila ta'dilin aw amma sai zamshi yana ganin abinda iraki ambata ya kamata a gyara ko a ciki وقد نقل الكثير من هذه الأبيات الإمام السخاوي في فتح المغيث الإمام السخاوي أبن واتو محمد بن عبد الرحمن السخاوي يا قفور داما دا قسم وأننا نقارا قارا نستبت بن العجم wanda a zahiri daga nuskar shi sibt ibn ne a cikin wannan sharhi na shi na fathul mughis kowa jama'a ya je samu wannan sharhi kowa ko ka aika maka a siyo maka shi bayanan daba'a ce mai arha ta darul minhaj mujalladi biyar ne haka da ka ganshi ko kuma ka siya anan akwai na 'yan kasuwa na darul fikiri da na kutubul ilmiya kai maleji da shi ko kuma in ba za ka iya wannan ba ka neme shi akan intanet akwai shi yadda yake haka ka nemi soft copy ɗinsa akan intanet la yastagni anhu anhu ahad sharhi ne wanda yake mausu'i na al-imamu abin nan abin nan abul khair as-sakhawi rahimahullah to a cikin nan sakhawi yana in ka je nema za ka same shi da taƙiƙin wannan ne ga shi nan abdulkarim ibn abdullahi al-khudai taƙiƙin ne da shi da muhammad al-fahad to a cikin wannan sharhi wannan na sahawi yana yawan kawo ya ce a wuri kaza sifibun al-ajami ya ƙara kaza a wani wajen ma baya ambatan sunan shi kawai cewa yake wani mai karambani haka yake faɗa kalma makamanci haka za ka ji inda zai ambata ya ce a wuri kaza wani wanda yake ganin malam bai daidai ba ya ƙara kaza amma kawai kaza ne san sakawi yadda yake abubuwan shi Allah ya gafarta mai wa min an ya'rif al-qari wa ahamiyat hadha al-amal yace to dan mai karatu ya san muhimmancin waɗannan ƙare-ƙare na sibt ibn Allah azmi kama bi sibt ibn wa mawqi'ahu min al-alfiya da kuma matsayin shi game da alfiya ɗin wa annahu bil fi'li kanat da iya da'iyatan ilai. kuma cewa tabbas akwai bukatu da suka ja'i zuwa ga haka din ba kuma laifi bane ƙarin da yau akan malamin nashi ba laifi bane gyaran da ya ba laifi bane ra'aitu an atatabba'a hadhihi al-abyati min fatihil mughis yace ina ganin bari na bibiyi waɗannan baitoci daga littafin fatihul mughis wa adaha huna mujtami'atan amama amama nazar al-mutari bari tattara maka su a wuri guda ya kai mai karatu fa minha an al-iraqi ah, fi aqsam al-hadith qala daga cikin wuraren da iraki ya zo farko-farko wajen taqsimul hadis, zuwa ga sahihi da da'ifi da sai ce wa ahadu hadha sha'ni qassamus sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan yace mazowa wannan sha'ani malaman hadisi sun rarraba hadisai zuwa ga sahihi da da'ifi da hasan wa ka'annahu lid-darura qaddama fi zikiri a daif 'ala Hassan. muka kalli jeren giyar zancen siyakin zancen saboda waƙe ne ya kamata ne zama ila sahihin wa hasanin wa da'if wannan shine mantiki ko ta'abir mantiki amma saboda waƙe tunda farkon dangon sadarul bait din ya kare da nunun sai ya sai ya jinkirta me nunun yace ila sahihin wa da'ifin wa hasan saboda hasan ya dace da qassamus sunan to wannan laruwar ta sai haka qala sakhawi sai sakhawi yake cewa wala yakhdishu fihi taysiru ta'khiri fi nazmi ba'd al-akhirin an an-nazim yace babu wani abu da zai la ya khadishu la yadurru babu wani barzani babu wata matsala kokarin sauƙaƙa ko kuma canza wannan jinkirin da aka yi aka canza shi kamar yadda wani daga cikin wanda suka koyi karatu a gun malam mai littafin nan wai shi ya canza wa maqsuduhu sibt ibn al-azim haisu qala ga abinda sibt din yake cewa ilmul hadith raji'un raji'us sunufi ila sahihin hasanin ba'if in yabo yana kanta da ɗalibai ne a nashi nuskar wadda ya koye ta a malamin sai idan ya karanta baiti ya musu shari sai kuma ya ce to ina ganin wannan baitin kamata ya a ce kaza sai kuma ya faɗi sai ɗalibai su rubuta to wannan nuska ce sahawi ya samu shine yake mata wannan tsintan kwarkwata yana waɗannan bayanan cewa wani wanda ya koyi karatu a gun wannan malami ya ga cewa wai shi sai ya canza wannan baiti amma ba wani abun a zo a gani yayi ba kawai dai ya dai ne ga canjin ilmul hadisi raji'us sunufi ilmin hadisi yana mai shaida rabe-raben hadisi ila sahihin hasanin da'ifi zuwa ga hadisi hasan sahihi hasan da'ifi wa fi shurutul i'tidad mursal qala aidan ko kuma da sharuɗan da suke sa mursali ya samu ƙarin tagomashi har a karɓe shi a nan kuma sai ce wa ƙad na zama za'idu ba'adul akhiri na anin nazin fala ya ce akwai wani wanda yake mai ƙare-ƙare wani daga cikin wani ya ƙara a ƙad na zama za'ida abinda ya ƙaru a kan wannan sharɗa an samu wani ba'adul akhiri na anin nazin wani wanda ya koyi karatu da gun malamin ya ƙara faƙala yake cewa auka na قول واحد min sahabi khairil anani ajamin wa أو auka na fatwa julli العلم وشيخنا أحمله في النظم inji ibn al-azmi daga cikin sharuɗan da za su sa mursali ya samu ƙarin ƙarfi a saki jiki da shi yace au kana qaula wahidin min sahabi ko ya zancen wani mutum guda ne daga cikin sahabbai khairil anani sahabban manzon Allah mafi alkhairin halittu salawatullahi wasalamu alaihi ajamin wa urbi sawun wannan sahabi balarabe ne ziryar ko bagwari ne au kana fatwa julli ahli ilimi. ko idan malamai daukacin malamai sun bada fatwa da wannan abinda mursalin ke karantarwa. sai sibtu yace wa shaykhuna ahmalahu fil nazm wannan maganganun malamin mu iraki yayi ainihin wato watsi da su bai ambace su ba a cikin waken wa fi ma idza abhama ahad ar-riwati fi sanad wa anna ba'd al-usuliyin yusammihi dangane da batu kuma akan cewa idan aka yi dungu ba a ambaci wani daga cikin masu riwaya a cikin isnadi ba da bayani akan cewa malaman usulul fiqh suna kiran ire-iren waɗannan da mursalu qala sakhawi sakhawi yake cewa wa qad ashara ilayhi ba'd talamizatin nazimi bi qawli an samu wani ɗalibin mai rubutun ya ce قلت الأصح أنه متصل لكن في إسناده من يجهد نتشي إنجي ابن, ابن العزمي الأصح أبن دي فك أتشي كأتشي مش مرسل الأصح أنه متصل magana mafi inganci shine cewa shi wannan riwaya mutasila ce lakinna sai dai fi isnadihi man yujhad akwai wanda ba a sani ba cikin isnadin amma isnadin ka a ce mushi mursali dan mursali na nuni zuwa ga inqita'i to amma babu babu irsali dan haka ba ba mursali bane a ce muttasili ne sai dai kuma isnadi ne muttasili amma da yake da matsala ah, lakin idza tatabba'ana fatha al-mughith ila akhirih sanajid at-tasriha bism tilmidh an-nazimi al-mubham hahu yace amma an kabar tafil daya bayan daya har zuwa karke zaka samu a wasu wurare eh, sahawi ya dan saukaka ya ambaci sunan malamin da yake wannan karakare sai ya fada fa fi ma'rifatu sahaba a babukan da aka yi bayani akan sanin sahabbai اقتصر العراقي على ستة من المكسرين من رواية الحديث إراقية تقيتو أكم متاني بب شدة ودن دسكي سوني ما سيوا حديثي وأهمل السابعة يي أينهم واتو واتيد نبقى وهو أبو سعيد الخضري شكرا نبقى شين أبو سعيد الخضري قال السخاوي سي سخاوي كتشا وقد نظمه البرهان الحلبي أنا نسي فدو سنن متمر يتي البرهان الحلبي شيني sibt ibn al-azmi din ya rera wannan mutum na bakwai faqala sai ce abu sa'idin nisbatan li khudra sabi'uhum uhmila fil qasida ce abu sa'idin cikon na bakwai sai abu sa'idin nisbatan li khudra wanda yake danganta shiga ga al-khudri banu khudra sabi'uhum shine cikon na bakwai din uhmila fil qasida an yi watsi da shi a cikin waken ba a faɗe shi ba tare da su Aisha da Abu Huraira da ainihin wato a Umar dan Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Amr dan As Abdullahi dan Mas'udin da Jabiru dan Abdullahi waɗannan su ne ainihin wato za mu zo kansu duk waɗannan za a zo kai a tantance su dalla dalla insha Allah wa fil muftariq wal muftatiq wal muftariq hina ma arada li tamyiz hammad ayin da kuma malam iraki ke batu akan al muftariq wal muttafiq da ya zo batu akan suwa ne ne hamadu hamadu guda nawa ne kuma wanne ne da wanne in wane ya ce hamadu wa yake nufi in wane ya ce hamadu gairu mansubin wa yake nufi duk nan sa daga cikin abubuwan da suke nuna malami yana da kan gado in yi tantance su idan talaqahu ba'du talamis idan wasu suka ce hamadu wa suke nufi lam yadhkur iraki iraqi taba ibn salah hudba bin al akwai malamin su bukhari da muslim wanda al-imam al-bukhari ya yawaita riwaya daga gare shi shine hudbatu bin khalid ko kuma akan ce hudabu bin khalid da ana faɗan haka eh, yana da riwaya a cikin bukhari da muslim da abu dawuda duka waɗannan ɗaliban shi ne kai tsaye ba wai bai wasuta ba malami ne fiqatun min al-fiqat ya rasu ja shekara 235 ah, ah, ah, to yana daga cikin waɗanda idan suka ce hammadu wa suke nufi ina fata mun gane wannan to da iraki bai ambaci wannan ba sai wa annahu idza atlaka fa huwa yuridu hammad ibn salama idan yace hammadu shi hudbatu yana nufin hammadu dan salama yake nufi qala wa qad nazamahu al-burhan al-halabi sai sakawi yace burhan al-halabi ya mai da wannan awaki tilmidun nazimi fa qala yace kaza idza atlaqahu huddabu huwa ibn khalid fala yurtab yace haka nan kuma idza atlaqahu huddam idan huddam ɗan Khalid al-Qaisi Abu Khalid yace haddathana Hamadu, yana nufin Hamadu ɗan Salama na fata mun gano wannan yace huwa ibn Khalid huddam shine ɗan Khalidu idan yace Hammadu ga abin da yake nufi fala yursabu kada yi kokonto akan wannan wa tarihin tarihi riwati wal wafayati sai kuma a can karke wajen magana akan tarihin masu riwaya da bayani akan shekarun mutuwarsu wanda wannan ma abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske jama'a wajen ilimin hadisi wajibi ne ɗalibai su kokari su iya rike shekaru da tarihin malaman hadisi ya zama ka fi sanin su fiye da malaman garinku fiye da 'yan kwallon ƙasarku fiye da ustazan garinku fiye da 'yan siyasa duk waɗanda suke yawo a duniya ba sai ka san su ba babu matsala ko baka san su amma waɗancan da suka shuɗe su ne ya kamata ka san su inda kai ɗalibi wala ka ji mutum cikin shi cike da sunayen 'yan siyasa da jam'iyyinsu da mukamansu da ƙasashen da suka karatu da yawan bohol ɗin ma da suka gina a mazaɓinsu wannan kaga ba ta kai lokaci ne ko funa umruhu fi ghairi manfaati Allah ya tsare sarraha bihi aidan fi mawadi'a minha inda qawli al-arabi nan ma ya faɗi sunan malam sittubun al-ajami a inda wurare daban-daban kamar inda iraki yake cewa wa fi sihabi sittatun qad umiru kazaka fil mu'ammirina fil mu'ammarina ya ce wa fi sahabi a cikin sahabbai sittatul qad ummir akwai wasu mutum shida waɗanda suka daɗe a duniya akwai karatu na musamman akan al mu'ammiruna mutanen da suka daɗe suka wuce shekarun da ya kamata ce sun mutu domin shekarun mutuwa su ne 60 a saba'una kamar da tabbata a cikin hadisi riwaya ainihin al'imamu imam eh, Tirmidhi da isnadi tabbatacce ko wa qalilu aqalluhum man yatazammanu yajawaz zalika to ana samun wasu sai su sai define mutuwa su mata wayo kenan ko ko Allah ya zinkirta musu wasu 80 casa'in har akwai littafi na na eh, bin zahabi shine ashabul mi'in malamai da suka rayu shekara 100 a duniya ko kuma akwai kuma na abin nan shi ma al-mu'ammaruna wal wasaya al-mu'ammaruna wal wasaya na abin nan sunan malamin ya bace mun yanzu yanzu nan wanda ya fara shi shi bai takaice akan malaman hadisi ba shi a duk duniya yake magana da haka da da annabi halir ya fara wanda yake cewa ya sha ma'ul hayati din nan da sauransu annabi isa annabi eh, annabi da ya shekara wajen dubu yana wa'azi din nan annabi nuhu kaga shi shekarun wa'azin shi ma dubu ba hamsin ne alfa sanatin illa hamsina aman ko to wataƙila in sai dai shekara arba'in ya fara wa'azi kaga dubu ba goma kenan ko ba haka ba kaga shi wannan mu'ammar ne aksara minan allazim da ire-iren su da yawa da ya ta kawowa to akwai a cikin sahabbai zamu ga magana akan su duk sai an zo gaba kowace insha Allah Allah ya kai mu akwai wanda suke mu'ammaruna kazaka fil mu'ammarina zikiru haka aka ambace su a cikin mu'ammarun qala sai yace bal nazamahumul burhanul halabi fi waɗannan sabai, burhanul halabi ya ambace su a cikin baiti guda faƙala muntaji'un wa nafi'un ma'asimi wa sa'adu lajlajin ma'abni hatim wannan su ne mu'amur akwai muntaji'u bin salti muntaji'u bin salt ah, sahabi ne yana daga cikin mu'ammaruna ah, za mu zo mu ji wa nafi'un da ainihin nafi ma'asim da kuma asim wa sa'adu da kuma sa'ad lajlaj akwai kuma lajlajun al'amir lajlajun al'amiri wanda shi ma ya ce da hu suhba kamar yadda ya ambata a cikin at kabir yana da hadisai wannan a cikin littafin sunan tirmidhi da sunan abu dawud da tirmidhi da ma ya fitar mashi da riwaya a cikin ainihin Al'adabul mufrad al'adabul mufrad na to haka kuma ma'abni hakim da kuma dan hatim shine adiyu dan hatim waɗansa daga cikin mu'ammaruna ta kuma wasu irin su salmanul farisi da makamantansu irin su anas dan malik duk dai za a ji bayanai akan su Allah su Allah ya kai mu daidai wajen yanzu ana magana akan waɗannan kabaya din ne da suka faru na gyare-gyaren da sift ibn al-ajami yayi ma wannan wurare wa fi wafatil bukhari inda al-iraqi da da iraqi bayani akan mukiyar bukhari sai ke cewa fumal bukhari lailatul fitr lada 56 bi kharnatin bi khartanka rada bihar karada haka bukhari haka iraki ambata cewa imamul bukhari ya rasu thumma al-bukhari sannan malam muhammad dan isma'il al-bukhari rahimahullah al-kafsh an-nattah ya rasu lailatul fitri daren sallah karama ma'ana an sha ruwa na azumin karke an ga wata ana gobe sallah a lokacin ya rasu lada sittin wa 50 yana da shekaru ainihin ah, a shekara ta ɗari biyu da da da shida hamsin shida bi hartanka a wani ƙauye ko wani gari mai suna hartanka wanda aka ce garin tsakanin shi da babban birnin khurasan marwa farsahi uku ne zango uku haka aka ce yana da 'yan uwa ne 'yan uwan mahaifiyarsa a garin bayan rigingimin da suka yi da sarkin bukhara wanda shine ainihin wato Khalid ibn Ahmad az-Zuhli wanda ya hada baki da wasu malamai aka wa Buhari sharri aka dauko sharrin da aka mishi a baya aka aka sabunta shi aka ce lalle sai dai baggarin kai ya yada bid'a Buhari ya baggarin yaje zai shiga garin Marwa aka tarjima mutanen garin wallahi sai ya shiga wallahi ba zai shiga aka rabu gida biyu yace to shikenan ya hakura bayan da sun mai ittifaki karshe akan a ya shiga ce ba zai shiga ba kuma kuma duk wannan wai dan ya kiyaye da ya koya ma sarkin da ƴaƴan sarkin karatu a gidan sarkin ya ce inda suna son su zo makarantar shi shi ba zai wulakanta ilimi ba suna son su koyi as-sahih da littafin at-tarikhul kabir amma ba su shiga cikin dalibai ba ba su shiga cikin talakawa ba saboda girman kai irin na sarakuna sai ce a ni in kuna son karatu na sai zo makaranta ta ko gidana in kuma ba haka ba sai dai ku kyale ni amma tunda kai sarki ne kana da yancin ka ce in daina yin karatun ma gaba daya yace sai zama ina da uzuri a gaban Allah cewa an hana ni shine suka kulla mashi wannan makircin har sai da ya bagar ya ji gari na gaba shi ma aka samu matsala aka ce ina ai in ya shigo za a yi rikici zai kawo sabo abu ai suna sallah suna suna daga hannaye da gaskiya da ake zargin sa lokacin ai ashabul hadisi ne masu rungumu hannu da daga hannaye a wajen intiqalat da da fadan amin da kaza da kaza abubuwa da irin wanda kasan ɗan mutamazhibuna suna sukan masu aiki da hadisi akai shine fa sai ce to ai ina da ɗan uwa wanda suke dangin uwarsa ne a Hawalu gare shi sai ya tafi gare su to nan ya zauna yan watanni yana ta addu'a ma cewa Allah ya ɗauki rayuwar rayuwa ta mushi kunci to shine aka ce wata rana ya fito bayan isha haka yana tafiya ana rike da shi in ji mai riwaya daga gare shi ɗalibinsa ya ce ku sake ni ba ni da ƙarfi a jikina nan ya zauna ya addu'a ya kalma shahada ya rasu Allah ya gafarta mishi amma ba a rufe shi ba sai washe gari ranar sallah bayan an yi sallah azhar sai da aka je aka yi sallar idi aka dawo aka yi sallar azhar sannan aka rufe shi wannan duka tarihin da aka same shi a cikin littafin siru a alamin nubala da littafin ainihin wato tabriku ta'liq can karke inda al-hafiz ibn hajar ya tarjamar bukhari da shine fa anan aka mishi kabarin sa wannan kabari sai da aka yi ta bala'i da mutane akai a eh siru alamin nubala kware kuwa tarihin bukhari na nan a ciki da kuma tabriku ta'liq ƙarshen tagliku talik mujalladi biyar Ibn hajarin yayi tarihin bukhari a nan waɗannan su ne inda za ka samu waɗannan bayanan haka a wuri guda amma za ka same su a wurare daban-daban a cikin hiyatul auliya'i a cikin tarihul madinatu Dimashka a tarihul madinatu bagdad a cikin abin nan tarihul madinatu ne sabur na hakimin ne saburi a cikin tabakatu ibn sa'id za ka samu waɗannan amma inda za ka same su mujamma'a shine ke faɗa waɗannan to Imam Bukhari da ya mutu kabarin shi sai da aka dinga kwakule kasa har ana garin gawo shi saboda neman albarka sai yake rayu kuma suna mishi wulakanci aka ce daga karke shi wannan ɗalibin nashi ke ba da labarin suka rasa daji da mutane daga gari gari ake zuwa kuma kowa ya samu wani bayani a garin mutawatirin cewa kabarin yana wani kanshi da ake jin kanshin babu wanda zai karin wannan kanshin sai da suka je suka dinga saro kaya da da tsitaka da menene suka zo suka kewaye suka mushi shinge don kada mutane su kai gare shi amma duk da haka haka mutane suke buwa da itatuwa suna kwakula da shebur suna kwakulan ƙasa ta kasa saboda sharrin yan bida jama'a san da yake rayu kuma sun kijin karatu haka yan bida suke da zarar malami ya mutu na sunna to kenan. haka ibn taymiya da ya rasu suka shanye ruwan wanka gawan shi suka suka suka ta abin nan goga jikinsa inda aka mishi wanka da sauransu haka yan bida suke amma ba su san karatu sai dai karama su sun fi son karama akan karatu sittin wa hamsina bihar tanka rada ayyarsu kala sai su sakawu ya ce wa kadna zama burhanul halabi wa fatan da Burhanun halabi ya zo nan zai bayani akan mutuwar bukhari faƙala sai ce ثم البخاري يوم wa sittin سنة sai canza ba سيتشنز وسيك ثم البخاري سننشيك إمام البخاري يوم, ال... يوم عيد fitiri. ranar sallah din to wannan gaskiya in dai yana nufin mutuwar ne to an fi shi gaskiya ana sai dai yana nufin jana'iza sanata 50 wa 60 fadri shekara ta 256 ka san wannan wa fi wafat ibn maja dangane da rasuwa al-imam muhammad ibn yazid al-qazwini ibn maja kenan lam yata'arrad lahan nadir ibn al-iraqi bai magana akai ba saboda yana shi yana itibari da littafai biyar ne a matsayin usul bai sanya ibnu maja a cikinsu ba to da ka bai magana akan ibnu maja ba kala sai sakhawi yake cewa kad na zama burhan alburhanun halabi fa sai aka samu shi burhanun halabi ya zo wato yusuf ibn ya tsara wannan awaki yake cewa kultu wa mata al-hafiz maja min kabli habri tirmidhin bi sitta yace kultu ni ko sai nace wa mata al-hafiz ibn majatin ana faɗan haka ibnu maja da ha'u sakat ko ibnu majatin duka ana faɗa shine muhammad ibnu yazid al-qazwini ya mutu min qabli habri tirmizi kafin ƙwararren malamin nan na garin tirmiza muhammad ibnu isa ibnu saura kenan bi sittatin kafin mutuwar tirmizi da shekara shida da sai ka duba tirmizi ya shayar su 279 sai ka yi minus sai kuma 273 kuma haka yake a tarihanci shi yake nufi da min qabli habri tirmizin bisita kafin malamin garin tirmiza makahon nan mai ilimin nan da shekara shida wafi tabaqatir riwati yakifu sharifu inda taujihi qawli da a wajen kuma magana akan tabaqatur riwat magana akan wato abin nan classes aji na masu riwaya da tsararrakinsu to anan malamin mai sharhi yayi magana akan wani gyara a nahawance da yake cewa walin riwati tabaqatun tu'raf bisinni wal akhdhi wa kam musannifu yace walin riwati masu riwaya suna da tabaqatun suna da rankiya rankiya group group tu'rafu ana iya gane ta bisinni ta hanyar tsaran shekaru wajen haihuwa da mutuwa da koyon karatu da irin malamansu da ɗalibansu wal akhadi shine wato wajen koyon karatu din kenan akan gane wane tsaron wane ne classmate ɗinsa ne ko age mate ɗinsa ne ko playmate ko makamantansu ai shine tsarantaka din ko an yi karatu tare ko an yi wasa tare ko an yi rikici tare da sauransu ko an taso anguwa tare ko gari tare to irin wannan ana gane shi sai sai iraki ya ce wa kan musannifu to nan ne aka samu tatabar za a na nahawance wa kan musannifu kuma da yawa an yi rubutu a kai to kam ta zama khabariya kenan ko to ka'idar kam khabariya kuma wajrur bi kam ma kunta minhu mukhbira wajrur bi kam makunta kunta minhu mukhbira mu'azziman li sha'anihi mukaffira haka hariri yake cewa kai jarra da kam ma kunta minhu mukhbira in kana da kam khabariya mu'azziman li qadrihi mukaffira taqulu kam malin afadatu yadi wa kam ima'in malakatu a abudi ko ta kudu kan malin a fadatu yadi wa kan ima'in malakatu a abudi kam khabariya tana yin jarra ne wannan ijma'i ne salbani isra'ila kam atainahu min ayatin bayyina kam atainahu min ayatin bayyina kam khabariya kenan kam istifhamiya kenan wannan ko kam iri biyu ce dama akwai istifhamiya wacce ke zuwa dan tambaya akwai kuma khabariya wacce ke zuwa don nuna labari don girmama abu to kamar yadda ibn hisham ya ambata cewa suna da ittifaki akan abubuwa guda biyar suna kuma rabuwa a wajen abubuwa guda biyar akwai abin da ke hada su na farko akwai akwai al-ismiya su suna ne yadda yake akwai rikici akan ismiya da harfiya ita istifamiya din ah, duba izuwa ga cewa ah, bayan kasancewarsu mabuliyai ne idan suna ne mabni idan ya tabbata suna ne mabni to babu matsala amma zai zama kenan ta zama mabniya ce saboda kama da sai da da harafi shabahul wada'i kenan kamar yadda yake cewa wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li shabahin min al huruf mudni ka shabahil wada'i fi ismi jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna aw kan yabatin anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usla wa muwarabul asma'i ma qad salima min shabahi al-harfi ka akwai akwai akwai akwai kama da suna yake yi da harafi ko dai ka shabahi wadi wajen yawan harfa wal ma'anawi ko wajen ma'anarsa ya zama wani harafi na ɗaukar irin ma'anarsa to kam tana daga cikin wannan wadu'u harafi biyu ne da kuma ma'anarta tana iya ɗaukar ma'anan harafi shine hamdatul istifham كشبه الوضعي في اسمي جيتنا والمعنوي في متى وفي هنا سيكما نيابة عن الفعل بلا تأثر وكف سيكما الشبه الافتكاري shine na irin su allazina da allazi da allati wanda dole sai sun buƙaci wani abu kafin ma'anar ta cika wa kafti qarin usila wa murabul asma'i ma qad salima min shabahi harfi ka ardin to kam khabariya kenan akwai bina'i akwai lizumu tasdir dole ta zo a farkon magana akwai ibhami akwai istiqari akwai wabai ga suna abubuwa da dama to kaga nan da yace wa kam musannifu wannan tabbas galata ne na hawi babu wani wajihi gare shi domin ba ba ba istifamiya bace bin nan ce khabariya ce kamar faɗin Allah kam min fi'atin qalilatin kaga dole ya zama mai jarra haka abin nan wa kan min qaryatin ahlaknaha ko wa kan min ƙaryatin abin nan ne shi amma eh khabariya ne shi ma wannan wa kan min qaryatin ahlaknaha inda dai ka kam tana nuni zuwa ga yawan faruwa abin kamar da yake cewa mukassi mu'azziman mu kassira kana ne nuna girman abin da yawansa to ita ke ce kam khabariya to nan Sifto bin al ya yayi tsinkayi wannan kuskuren na nahau da malamin sai aka da yabo sai ce mustashkilan rafa'a ba'a da kam al-khabariyatul jarra shi shi mai sharhin ce akwai iskali a nahawance game da rafa'a kam rafa'a abin da ya biyo bayan kam alhabariya wanda a ka'idar tajarru take sun mai kudusa ne yake cewa kad azal burhanul harabi khatt shairi nazim ma la yahtaju ma'ahu ila mazid takalluf sai ce an samu waqad aza al-burhan al-halabi li khatt an-nazim ma la yahtaju minhu ma'ahu ila mazid takalluf an samu dalibin sa ya kawo wata magana wadda ta canza wannan ta yadda ba za a samu wani ainihin wato takallufi ba yace shi a nan gyaran mu kiyaye gyaran a nan shi sittubun al'adami ya ce ne yana da rubutun hannun malam iraki wanda ba akan wannan kuskuren bari sai bayyana kenan cewa wasu masu kwafewa ne suka bata wannan kuskuren suka yi wannan kuskuren ga abinda yake a cikin nuskar sittubun al'adami walin riwati tabaqatun fa'arifi bisunani wal akhadi wal akhadi wa kam musannifi nan ya fito daidai ko bimo kan musannifu ba fatabayyana lana anna ma kana yusammihi sahawi ba'd al-akhirin an an-nabiy inma yaqsud bihi al-burhana al-haladiy al-ma'rufa bi sai wannan ya bayyana mana cewa abinda malam as-sahawi abul khair muhammad ibn abdurrahman yake nufi a cikin sharhin sana al-fiya fathul mughith sai da yace ba'd al-akhirin an an wani daga cikin wanda sai koyi karatu a gun malam mai littafi da duk sanda ya faɗa haka abinda da yake nufi shine al-burhanul halabi da aka sani suna sibtu ibn al-ajami wa taqaddama dhikruhu fi talamid nabi mala yace ai ma na ambace shi a baya a cikin ɗaliban ainihin wato wannan annabin to a wani ta'aliki da yayi a ƙasa wanda yana da muhimmanci bari mu karanta shi number 5 da yace fi tabatis sabiqa kuntu abdaitu ihtimala an yakuna ahada talamiz as-sakhawi huwa alladhi akmala al-kitaba a bugun da ya wuce ya ce a daidai nan nayi fara tunanin cewa littafin fatul mughith kamar sakhawi bai karasa shi ba wani dalibin shi ne ya karasa fa kana yusarrihu bismi al-burhan al sai zamana a can farko sakhawi ne bai faɗan sunan burhan amma ɗalibin da ya karasa shi da ya zo nashi kewan? sai yana ambato malam al'arabi ne yake wani tarihi da ce da na yi tunanin haka wa zalika sinadan ila ma jaa fi fathil mughis saboda na dogara akan abin da yazo a cikin fathul mughis mudalladi na hudu shafi na 111 min tabati sheikh ali hussein ali a ainihin bugun wani malami mai suna ali hussein ali tata unwan da yazo a cikin dirasar da ya cewa tasrihu tasrihun an nisbatul kitab bayani akan littafin nan nawaye sai ce wa'alam wancan malami ya ce ka sani ya kai mai karatu jami'a ma jami'a hadal kitabi wa huwa al-musamma bi fatil mughis bi shari'ati eh, hadith min ta'alifi illa min al-muttafiqi wal muftariq yace sahawi ya ce ka sani ya kai mai karatu wannan littafin gaba ɗayan sa ni na rubuta shi in banda daga inda aka yi bayani akan al-muttafiq wal muftariq ila akhiri zuwa karshe summa ta tahta tahta hata hamish sai na yi ta'aliki a ƙasa a hamish bi anna alkalamu fi hadhihi al mas'alati hataju mazida ta'ammul wa murada'a lil usul al makhtuta lil idam al bil matbu nace wannan zancen da yake nuni zuwa ga littafin fatul mughis ba sakawi ya rubuta shi hakarke ba zance ne da ke bukatan wato jan numfashi da taka tsantsan da komawa zuwa ga littafai rubutun hannu don tabbatar da wannan magana saboda rashin amintuwa da bugagge wanda inji ya buga sai malam ce wa qadiya sallallahu ta'ala ba'da zalika ar-ruju' ila al-asl makhtut min fath al-mughith alladhi naqala minhu al-muhaqqiq sai daga bai Allah ya bani dama na koma na karanta rubutun hannun da shi wannan malami ya kufo daga gare shi wa huwa nuskatu sulaimaniyya ita ce nuska as-sulaimaniyya wala hasura fil jami' al-islamiyya bi raqam akwai photocopy ta a jami'ar islamiyya da lamba ta 336 fa zahara annal muhaqqiq al-fadil lam yuhsin al-qira'a sai ta bayyana gare ni cewa wannan malami mutumin kirki mai daraja bai yi karatu mai kyau a wajen ba ya karanta da kuskure ne sai ya ba yi zuwa ga wannan mummunar ma'ana falam yuhsin al-fahm wal istinbata da haka bai fahimta da kyau ba bai kuma ciro abin da ya tike gare shi na fahimta da kyau ba wa sawabul ibarati kama hiya fil makhṭut ga yadda abun yake a rubutun hannun alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhi nastafa qara alayya jami'a hadha alkitabi kaga qara alayya ne ba wai min wa huwa almusamma sai shi kuma ya ce alam jami'a hadha alkitabi ne kon qara alayya jami'a hadha alkitabi sahawi na bayani ne akan cewa wannan dalibi ya karanta littafin duka a gabana ba wai littafin duka ni na rubuta shi in banda waje kaza ba wannan yana da gaskiya abin da ke faruwa wajen takiki idan mutum bai nutsu ba da rubutu ne ba irin na yanzu ba ba bugun inji ba bugun rubutun hannu ne babu dugu ba wata ila akhiri wa huwa kama tara laysa fihi ishara ila nisbati alkitabi albatta aga wannan magana gaba daya babu wani zance game da danganta littafin kwata kwata fa ghafara Allahu lil muhaqqiq wa afa Allah ya gafarta wannan malami Allah ya rangwanta mishi mala ya ci gaba da cewa a sama wakar qad naqala an sibt ibn al-ajami aidan al-burhan al-biqai fi mawadi'a an samu biqai shi ma a sharhin sa an-nukatul wafiyya kenan ah, alal alfiya ta biqai ah, ya kwafo shima ma waɗannan maganganu na malam sibt ibn al-ajami min hafi sifati riwayat al fara fa dhakara anna sibt ibn al-ajami kammala mas'alatan ahmalaha an-nadhi wa faqala sai biqai ya ambaci cewa sibt ibn al-ajami ya cike wani zance da al'imamu ainihin al'iraki bai cika ba ya ce wa sauwaba shekhu li ƙaunil aksari wa wasawabu laisa fihi namtari dangane da wata matsala wadda ainihin wato a cikin bayani akan sifatun riwaya wanda shi bin nan cewa sibin nuna azumi ya ƙara wannan baitin cewa wa sauwaba shekhu malaminmu ya ce abin da yake daidai li ƙaunil aksari magana mafi yawa wa hawa sawabu lallai kuma wannan shine daidai walaisa fihi namtali ba ma kukuntu ba ma jayayya malam ya ce fa hadhihi ashratu abyatin iltaqattuha iltiqatan sari'a Waɗannan baituci guda goma na tsatsakuro su ne a gurguje min ash-sharh daga fatul mughayyib wa hiya ibaratu anna ma bida tuwaddihu qimata ziyadati wa takmilati sibt bil al kaga waɗannan misalin da cikin nuni maka zuwa ga daraja da ƙimar waɗannan kare kare da sibt bil al-adl yayi wa tujli ahmiyata tana kuma bayyana muhimmancin al'amal alladhi kama bi muhimmancin aikin sitt ibn al wa in amalan mujdiyan lil baya kuma cewa aiki ne mai muhimmanci kware da gaske li'annahu yufidu yuqayyidu ma ahmalahu yana tsare abinda malan ya sake shi wa yunabbihu ala ma zahal anhu yana faɗakarwa kuma ga abinda ya kubuce ma ainihin zakirar shi malam wali za asbaha rafidan muhimman lishirrahi wa darisina da haka ya zama yawaye gari ya zama ɗan rakiya mai muhimmanci ga masu sharhi da masu karatu ba a bayan shi malamin kama ra'ayina inda sakhawi wal biqai fi ma sabaqa ولم يفت السخاوي في ترجمته من الضوء اللامع أن ينص على أهمية هذه الزيادات ويشيد بها yace eh, sakhawi bai manta ba abul khair sakhawi bai manta ba da ya zo tarihin sitibun al'adami a cikin addu'ul lame sai da ya tsayaye bayani ya ambaci waɗannan ƙare-ƙare da muhimmancinsu ya kuma yaba musu faƙala ya faɗa wa huwa yi addidu tasanifahu yana bayani akan rubuce-rubucen sitibun al'adami yake cewa wal yasiru ala alfiyatul iraki wa sharhiha ya ɗanyi wasu ‘yan maganganu kaɗan akan alfiyar iraki da sharhinta bal zada filmatini abiyatan ghaira mustaghnan anha hasali ma ya ƙara wasu baitoci a cikin matanin waɗanda ba wanda zai wadatu daga barinsu ومن هنا غدا البحث عن نسخة ابن shai an muhimman. daga nan ne kuma yanzu bincike da neman ina nuskar take ta ibn al yawa ya gari zama abu mai muhimmanci a cikin ilimi a inda aka san muhimmancin ilimi kenan fal ghalibu annahu dawwana ta'aliqati abin da yake bayyana shine ya taskace ta'aliqat ɗinsa ne a jikin nuskar wa zama nazamahu min tatmatin ala nuskatihi min alfiya da abin da ya kakkara ya tsare shi ne a cikin nuskasa ta alfiya anan yi wannan abin bisa ga abin da yake bayyana gare mu malai ya ci gaba da cewa wa fi maktabati awqat halab nuskhatun min al bi raqab a library na darul awqaf na kasar halab ta kasar suriya kenan a cikin akwai akwai nuska ta alfiya da lamba ta 2163 dimna majmu' a cikin tarin wasu littattafai rubutun hannu kutibat sanata 30 ba'da al-mi'ati samina an rubuta ta a cika ta 830 fal ghalibu an takuna hiya allati allaka alaiha ibn al-azm yace ina ganin kamar ita ce wadda ibn al-azm ya rubuta rubutun shi dinnan a jiki hunaka nuskhatun thaniya halabiyatun akwai ta nuska ma kuma ta kasa halab din ita ma daban mukawwana maktuba sanata 41 wa 800 a shekata 1841 بخط محمد بن محمد العراقي النسخة المؤلف da rubutun wani mutum mai wannan suna abun bakin ciki yanzu wannan maktaba ta da cikin wurin da aka rugurguza a ƙasar Halam. san Halam na da gaske wurin da ake ta musu lugudan wuta wajen shekaru uku da bashar asad yake yi ma mutanen wurin to duk an rugurguza ma'alim tarihiya a wajen ta yi wannan turatsin yanzu duka sun bace ko sun kone ko sun bu ainihin wato juyawa dare da rana wallahu musta'an wahiyar mahfuza wannan nuskar ta biyu wadda take da ainihin rubutun hannun Muhammad ibn Muhammad al-Iraqi tana nan a taskace fi Chester Beatty da Ireland bi rakam da lamba ta 4559 idan yan uwa masu albarka sai tunawa a farko farkon karatunmu na na na Iqtida Usratul Mustaqim mai magana akan wannan maktaba ta Chester Beatty akwai wani mutum mai suna Alfred Chester Beatty Alfred Chester Beatty ana rubuta sunan shi to yadda ka san dai alfred a l f e r d alfred kenan ko sai kuma chester chester c h e s t e r sai kuma duka suna daban-daban ne alfred chester b e b e a w t y na ba ta mun gani ya dauke na wannan okay so wannan mutum wani mutum ne wanda was an uh, abin na American Irish asalin shi dan Ireland ne a UK kenan kuma ya zauna America ya samu kuɗi babban miliyoniya ne sazan turawa sun fi musulmai yin wakafi a yanzu haka a duniya mutane 40 da suka fi kowa sadaka a cikinsu mutum ɗaya ne musulmi shine shine mai abin na mu'asas raji rajihi mai masallatan masajidin rajihi da ayyuka mutumin kasar saudiya mai bankin almasarafin raji duka sauran kafirai ne yahudawa su bilgate da sauransu to suna yin wannan suna yin tabarru'i da dukiyarsu Shi ne ya samu kuɗi ya kafa cibiyar bincike ya dinga zuwa duk duniya ko ina yana siyo da kafa ya tara su kuma wannan mutum a tarihin shi ma shekarar shi kwata-kwata 43 a duniya bai wani dade ba mata ka halin kenan ko shi shine Chester Beatty to akwai Islamic collection a wurin Islamic collection shi ba na sata ba ne wanda turawa suka suka sata tunda wannan aiki ne na individual yawo ya dinga yi da ejen da suke samo mishi gari gari ƙasa ƙasa aka dinga saya ana kwafewa aka zo aka tattara su har yanzu da kasashen larabawa musulmai saudiya iraki misra kuwait qatar jordan ana zuwa ireland wannan wurin don neman makhlutat kuma kyauta ne za ka je ne kawai ka rijista ka shiga kai bincike in kana bukatan kwafi su baka da sauran dai ka'idojin da ake bi kawai wuri ne na neman lada kenan za a ce ko neman suna wallahu ala ina ga wuri ne neman suna <laughs> dan lada dai sai abin nan sai da imani ko to a wannan maktaba ta tasar biti Ah, wanda ya rasu a 1968 shi ta biki a wani shekara ya rasu eh, idan ku kuma can kasusuwa na farko mun yi bai saboda shi ma shi ma malam abin nan ah, ah, nasiru akal shi ma ya ba da labarin cewa nuskar nuska daga cikin sokin da ya samu a ko da aka samu ta a can nuskar iktida ustadul mustaqim so da dama kana karanta da tafiya ta hakika zaka ga wannan maktaba tana da muhimmanci da maktaban markazin buhus eh, eh, abin nan abin nan ta leading center for, oriental studies da maktaba ta babban labarari na kasar jamus shine national library dinsu a wani ma a faransa suna nan da yawa abun takaici da maktaba ma ta congress ta america ta, majalisar dokokin america kenan kuma majalisar dattawa ne congress ne kuma mai shi'o sannan akwai maktaba ma kuma abin mamakin mamaki ta batikan batikan kwarai kuwa maktabar fadar fafaroma su ma suna da islamic collection kuma ana zuwa bincike a wajen fa inna lillahi wa inna wato musulmi suna cikin imuwa jama'a imuwa ma ta wuce ka kwatanta ta duk waɗannan kamata ya ce a ƙasashen musulmi suke amma ƙasashen saudi arabia sun yi iya abin da za su iya gaskiya saboda allah wajen suka yi samu alliance da waɗannan wurare da waɗannan centers kusan mafi yawansa sun siya ko sun yi photocopy ko an ba su sadakan wasu copies ne sun hada suna da national center din su suma a riyadh kuma an saka collection a mafi yawan manyan jami'o'in jami'a islamiyya ummul qura eh, ali sa'ud da take riyad da makamantansu jami'a qasim duka an ba su collection don haka suna da access to mafi yawan waɗannan littafan amma ba su bani ban san wasu wurare da suka yaka wallahu ta'ala ala ina ganin lokaci ya kure dama gaba ce ko to bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم